أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta tajalu al-hasan idza shi'ta sala baya kai wa al musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau Allah ya ba mu iko mun kai azumi na uku a cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana Allah ya karba mana Allah kuma ya ba mu ikon ci gaba da yin wannan azumi cikin koshin lafiya da ikhlasi yau darasinmu zai fara daga aya ta nawa ce alarama to aya ta bakwai a cikin suratul waqi'a bismillahir rahmanir a'udhu billahi minashaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa kuntum azwajan thalatha fa'asna وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون kuntum khitab ne magana ake yi da waɗansu mutane waɗanda a lokacin da ake maganar ana ganin su Allah ta'ala yake cewa wa kuntum azwajan salata to da yake asalin wannan sura tana magana ne akan alƙiyama da abin da zai faru a ranar alƙiyama malamai suka ce wannan magana ana gayawa gaba ɗayan waɗanda suka taru a wannan fili tun daga annabi adam zuwa ƙarshen ɗan adam da allah ta'ala ya halitta an kasu gida uku kashi na farko wa kuntum azwajan talata fa ashabul maimana ma ashabul maimana 'yan ɓangaren dama wato su larabawa duk abin da yake da alkhairi sai su ce mayami ai sahibul baraka abin da yake akwai alkhairi a cikinsa sai su karkata shi zuwa dama abin da yake kuma akwai shu'umi akwai shu'umanci akwai rashin albarka sai su ɓangara shi ɓangaren hagu wa ashabul maimana ma ashabul maimana wato wa igaya maka girman daraja na ashabul maimana da girman makoma da matsayi a lahira na ashabul maimana da Allah ya ce ma ashabul maimana wato ainihin kaman kamba masu da girmama matsayinsu da darajarsu Allah subhanahu ta'ala yake yi Allah ya samu a cikinsu wa ashabul mash'ama almash'ama ashimal wato hagu ma'abuta hagu su kuma Allah ta'ala ce ma ashabul mash'ama wa me yafi muni daga ainihin makomar ma'abuta hagu kuma me yafi wato ainihin rashin albarka fiye da nasu kun ganin an samu kashi biyu waɗansu malamai kamar yadda muka faɗa a jiya suka ce su a sahabul maimana su ne wanda suke ɓangaren al'arshi na dama a sahabul mash'ama su ne wanda suke a ɓangaren al'arshi na hagu wa sabiquna sabiquna su kuma suna gaban al'arshin wato su sun sanya al'arshin Allah a gabansu su kuma su ne annabawa su ne siddiƙai su ne shuhada'u to malamai sun yi magana guda biyu a nan shin ashabul maimana da ashabul mash'ama da asabiquna sabiquna wannan maganar da al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ake kawai ko kuma da al'ummar duniya malamai suka ci a da al'ummar duniya gaba ɗaya wanda suka taru a filin tashin alkiyama sai dai inda aka dan sami ja'in ja tsakanin malamai Allah ta'ala ya ce tullatun min al-awwalina da yawa irin mutanen kirki din wato yan bangaren maimana sai aka samu tulla min al-awwalina masu yawa da yawa da yawa daga mutanen farko wa qalilun min al-akhirina yan kadan daga mutanen ƙarshe kenan a wannan fassarar suna nufin mutanen da suke a sahabul yamin a al'ummomin annabawa da suka gabata sun fi yawa domin annabawan da suka gabata sun fi yawa a cikin al'ummomin da suka gabatai lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallama dukkanin annabawan Allah sun gabata kafin zuwa manzo sallallahu alaihi wa sallam, kuma kowane annabi yana da mabiya da suka yi imani da shi illa dai wani ya dara wani yawan mabiya kaje to shine ake nufi ba wai ba kowace al'ummar annabi ɗaya a ce an fi samun ashabul maimana a cikin cikinsu fiye da yadda za a samu a cikin khairu umma wato ainihin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka nan ashabul maimana in an kalli dunkulalliyar al'ummar da ta gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama to sun fi yawa fiye da yadda suke a cikin wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallama bisa fahimtar su waɗannan malamai sannan suka ce tullatun min al wa tullafin min al-akhirina wannan gaba ɗaya A ashabul maimana kenan dalilun min al-akhirina dalilun min al-awwalina su kuma wannan ba bangaren da ba za a same shi ba abin da yana suke nufi idan Allah ya tashi alkiyama mutane za su kasu kashi uku ba tare da la'akari da mutanen wani annabi ba gaba ɗayan mutane akwai 'yan ɓangaren hagu akwai 'yan ɓangaren dama to ba wanda babu daga cikin waɗannan amma inda za a yi fito na fito jama'ar wannan annabi da jama'ar wannan annabi to al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama ita ce khairu ummatin ita ce tafi yawan mutanen alkhairi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai ingantaccen hadisi da ya magana al'ummarsa su ne rabin 'yan gidan aljanna sannan kuma sauran rabin ma wato ainihin za a kwasa tare da su su kaɗai sun kwashe rabi kuma sauran rabin ma suna da kaso a ciki kun ga wannan ya gwada sun fi ainihin wato yawa fiye da yadda suke a sauran al'ummu ainihin wato da suka gabata sullatun min al-awwalina wa sullatun min al-akhirin wa ashabu shimal ma ashabu shimal shine ainihin wato karatun da za mu ci gaba na'am wasabiquna sabiquna wato magabata waɗanda a nan ce wanda suka tsere wa kowa annabawa na cikin ƙuna. ainihin wato sahabbai na cikin ƙuna. shahidai na ciki siddiƙai na ciki manya-manyan bayan Allah masu daraja masu ƙima suna tare da wannan ɓangare na ƙuna. su ne wanda ainihin wato hadisi ya gwada su suna gaban al'arshi ba a damansa suke ba ba a hagunsa suke ba darajarsu ta dana darajar kowa waɗannan kaga an annabawa sun taru to akwai annabawa da suka gabaci manzo sallallahu alaihi wasallama a ciki akwai kuma shi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda ma shine shugaban su gabaki daya wallahu alam na'am to asabiquna sabiquna dinnan as sabiquna su waɗannan marigaya ko magabata wani tsere kowa Allah ya ce waɗannan su ne mafiya kusanci da Allah fi jannatin na'im kuma suna cikin aljannatai masu tarin ni'ima Allah ka bamu sai Allah ya ce hmm. sullatun min al-awwalina wato a cikin waɗannan bayan Allah waɗanda suke suna al-muqarrabuna a kowane jama'ar kowane annabi to an fi samun ire-iren wannan nan a farko-farkon annabtar kowane annabi yanzu kamar mu a zamanin mu zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama mutanen kirki na kololi wanda kowa in an ambace su yana jin baya da shakka akan kirkinsu da kusancinsu da Allah da imaninsu da tsoron Allah kamar sahabbai to saboda manzon Allah ya ce khairun nasi karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mutanen da suka fi alkhairi suka fi albarka su ne wanda suka yi zamani da ni sai kuma wanda suka biyo bayan su sai waɗanda suka biyo baya kaga sahabbai tabi'ai da tabi'u tabi'ina to duk yadda za ka samu mai kirki a yanzu a dunkule to a zamanin su an fi samun na kwarai kana iya samun yanzu mutumin da kirkinsa ya kai wani matsayi tsoron sa ya kai wani matsayi amma dai a dunkule ba za a samu al'umma kamar al'ummar sahabban manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba da haka Allah ta'ala ce qalilun sunnatun min al suna da yawa a cikin tawaga farko a zamani na farko wa qalilun min al irin waɗannan muqarrabuna din yan kaɗan ne a zamanin ƙarshe wallahu alam Allah yanzu Allah ta'ala bayan ya ba mu labarin fi jannatin na'im ya gaya mana waɗannan asabiqun asabiqun da kuma ashabul maimana suna cikin aljanna aljannan ni'ima to zai fara bayyana mana wani bangare na ni'imomin da suke ciki Allah ka ba mu Allah ta'ala ce ala sururin mawduna wannan su yana kan gadaje surur jam'i ne na sarir sarir shine gado kuma sai Allah ya ce mawduna ay mansuda nasadan muhkaman mutqanan wato bizahab gado ne wanda aka saka shi aka yi masa aka yi masa ado ko ina tsakiyarsa da gefensa da ƙafafuwansa da wajen kwanciyar inda ake sa kai da inda abubuwa ce kalla gaba ɗaya an tsara shi da gwal an rarratsa gwal a jikin gadar shi ne tsoron mawduna ai mansuda da zahab wanda aka ainihin wato saƙa shi ko aka ƙera shi da gwal ka kusan irin wannan gadar ba ba na kowa da kowa bane in ma akwai shi a duniya balle ma bai halatta a hau irin wannan gadan ba ainihin wato a duniya sannan Allah ta'ala ce muttaki'ina alaiha suna kishingida akan wannan gadon wato wannan bai tsaya akan gadon kwanciya ba a daki hatta karaga wanda ake dan hutawa a kofar gida ko a tsakar gida ita ma irin ta Allah ta'ala yake da wanda aka yi ta aka ainihin wato kera ta da gwal suna kishin gida a kai. mutaqabilina suna masu fuskantar juna duk lokacin da kaga mutane an zauna an fuskanci juna to akwai alamar fahimtar juna tsakaninsu idan babu fahimtar juna wani in ya kalli gabas ina ɗayan zai kalla wani sai ya kalli kudu wani ya kalli arewa duk mutumin da ba ka fahimtar juna da shi da wuya ku tsaya kuna kallon juna wato ainihin ku daɗe kuna fira wannan yana fuskantar wannan wannan yana fuskantar wannan to dan Allah ta'ala ya nuna mana kamar yadda ya ce wa naza'ana ma fi in min ghillin kafin kowane dan aljanna ya shiga aljanna sai da Allah ya ciccire gaba ɗayan abin da yake cikin zuciyar kowa na gilli na hasada na ƙyashi da ainihin sauran ire-iren waɗannan abubuwa za ka ga ɗan uwanka cikin ni'ima wataƙila ma ni'imar da yake ciki ta fi taka amma ba ka jin wani ƙaiƙayi a ranka ba ka jin wata damuwa Allah ya cire na'urar da take jawo irin wannan damuwar Allah ya cire maka ita daga zuciyarka ma fi في min من ikhwanan ala على سرر suna yan uwan juna, masu تقونا juna, masu تبعون juna. mutakiyina alaiha mutaqabilina wato suna ainihin wato abin nan kwanciya suna ainihin kishin gida suna masu fuskantar juna a wannan gida na aljanna sannan Allah ya ce يطوف عليهم ولدان مخلدون بأزواجهم وأباريق وكأس Allah ya ce ya tsofu alaihim kun ji ni'ima ta farko ni'ima ta farko ala sururin mawduna muttaki'ina alaiha mutaqabilina ni'ima ta biyu yaqufu alaihim wildan mukhalladuna wato wildan jam'u walad a wani gurin zaka ga wato an ce gilman jam'u gulam ai alkhadim masu hidima a surar samari masu ƙananan shekaru sannan Allah ta'ala a gurare daban-daban ya nuna mana ko ya bayyana mana irin kyan halitta da kyan ado da yake jikin waɗannan samari masu hidimar 'yan gidan aljanna a wani gurin Allah ta'ala ce ya tsofa alaihim ilmanun lahum ka'annahum lu'ulu'un makanun a wani gurin Allah subhanahu wataala ya ce wa duhu alaihim uddanul mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura in ka gan su kai ka ce lu'lu' ne wanda aka watsa shi ko ina yana ba da sha'awa ana kallon sa ana jin daɗi saboda haka ya ce mukalladuna na farko dai waɗannan yara masu hidimar 'yan aljanna dawwamammu ne ma'ana ba za su mutu ba sannan ba za su tsufa ba sannan ba za su canja daga yadda suke a yau ba ko da za a shekarar miliyan miliyan haka Allah ya yi su haka za su zauna ba za su canja ba an gane ko wildanin mukalladuna to da mai a hannunsu bi akwabin wa abarik akwab kofuna waɗanda ba su da marika ka san kaga kobe da marika to na ya ku baye ne ban da waɗannan wannan ba na ya yaku baye ba ne eh amma dai na ga kobe in an isa ai ba wa kobe marika an gane ko to su kobe an aljanna in ka ce ko wanda baya da marika wa abare da kuma irin butoci wanda ake zuba shayi ko wanda ake zuba wani abin sha ko madara ko zuma ko giya da sauransu ta gidan aljanna ba yawwa wata atin min ma'in da kofuna na giya amma giyar min ma'in kai tsaye wanda aka ɗebo ta daga ƙorama daga ramin da Allah ya zuba ta kasan giyar duniya matsaita ake yi a sai dawa a mai da ita giya ko a sai alkama a mai da ita giya ko dabino a mai da shi giya da sauransu da inabi a mai da shi giya sai an sa shi ya tsamama ya fara ɗoyi ya fara wari ya fara tsutsa sai a sha sai ka ji wanda ya sha ɗin ba ka so ka matso kusa da shi ba saboda wari yake saboda haka Allah ta'ala ce wannan giyar min daga ma'inu aka ɗauko ta ma'ana daga koramar da take ya naru min ma'in ghairu asirin wa anharu min laban da lamai tagayyar tsamu wa anharu min khamrin lazzatin lisharibina koramai iri daban-daban Allah ka ba mu na لا يصدعون عنها ولا ينفقون الله يقول لا يصدعونكم wato ita wannan giya ta gidan aljanna idan yan aljanna Allah ubangiji ka ba mu idan idan suka sha Allah ya ce la yusaddauna ba ta sababa musu ciwon kai ba ta samun larurar rashin lafiya sakamakon shanta wala yunzifuna kuma ba ta tafiyar musu da hankali ba ta sa su ne da maganganun da ba su dace ba ai la tasdau la tasaddu ru'usahum wa la tadribu uqulahum ba ta tafiyar musu da hankali giya duniya ga wari ga sa ciwon kai ga sa ciwon ciki ga sa fitsari eh sannan kuma ga ga ga ga ga mutum in ya sha giya yana iya sacin matarsa yana iya shan giya ya zagi babansa ko sirikinsa ko shugabansa ko malaminsa ko ma ka gan shi tsirara saboda abu yake to giyar lahira babu wannan a cikinta Allah ka ba mu ta lahira na da ya baki ba ولا يقل مما Allah ta'ala ce wa fakihati da kuma abubuwan kayan marmari wato kayan marmarin gidan aljanna babu abin da ya hada su da kayan marmarin gidan duniya illa suna a ce wannan sunansa lemo wannan ma sunansa lemo wannan sunansa ayaba wannan ma haka wannan tufa wannan haka suna kawai ya hada su amma da kyan gani da kyan da daɗin ɗanɗano da daɗin ƙanshi ka mutumin da bai samu aljanna ba ya samu matsala Allah ka ba mu aljanna wato duk waɗannan abubuwan da ake gaya mana ƙananan ni'imomin gidan aljanna ake gaya mana manyan ni'imar ta fi kowace ganin Allah subhanahu wata ala. da kuma lokacin da Allah zai gaya 'yan aljanna Allah ka sa muna ciki ya ce daga yau na yarda da ku na amince da ku ba zan yi fushi da ku ba Allah ba ku Allah ka ba mu aljanna wa fakihatin mimma yatakhayyaruna da kayan marmari irin wanda suke zabawa kansu kasa akwai kayan marmari zaka iya zuwa gidan wani babba a kawo maka kayan marmari amma karshen ta a kawo maka kaya kala goma a ciki duk ba a kawo wanda kai kafi so ba ko aka da maka ce ina ina kaza kana jin kunya ko ba ka ba e sai a kawo da kaza da kaza da kaza amma akwai wanda kai ranka ya fi so ko ba a kawo ba to can kayan marmarin gidan aljanna mimma ya takhayyaruna sai abin da ka zaba kake so sabiyar biyo Eh, kai da kanka za ka yi sabin din kanka da kanka ko ba za ka tashi ka wahala ba bishiyoyin gidan aljanna ga su da 'ya'ya da yawa ga su da tsawo amma ba za ɗan aljanna ba zai hau bai zan yi turo ba zai ainihin yi jefa ba nan ta faru duk lokacin da yake bukata sai ta karkato wa daniyatun alaihim zilaluha sai ainihin wasu sayo ƙasa ƙasa daidai yadda za ka tsanka in ma kai ɗan gajere ne eh, in kuma so kake ka zama dogo a aljanna dogo za ka zama in kana son ka zama gajere in ma wada kake so ka zama yadda kake so haka Allah zai yi ba ba shi ke ba ha ma tashtahihi hihil abusu haka Allah ya ce duk abin da rai yake so haka zai samu a gidan aljanna wala da tsairin mimma yashtahu da kuma naman tsuntsaye irin wanda kuke sha'awa wannan ya gwada naman tsuntsu ya fi na sharu ni'ima ko eh ka san shi naman shanu ma an ce yan shekaru suka kai gara a rage cinsa ko yana yana jawo gawa amma kaga sai a ce wannan komai tsufan ka kana iya ci sai dai ba a samu ba sai a hakura kuma a zuba magi Eh, Allah ka ba mu wa nahnu tsayar min ma ya sahu ga ainihin wato naman tsuntsaye irin waɗanda suke bukata kuma duk wannan fa waɗannan samarin masu hidima suke zazzagayawa suna miƙawa ba sai ka tashi ba ba sai ka roƙa ba ba sai ka bukata ba irin abin da kake bukata shi ainihin za su kawo maka sannan Allah ta'ala ya ce ce haunar iya ba da iya jam'i ne na haura haura mace wanda take sol, ba ai ba ni na bada ba Allah ne ba ita ce ho wanda take fara ba irin farin rigar nan ba a gane ko fara sannan kuma Allah ta'ala ya ce in ai wasi atul ainaini ba mai ido irin na 'yan china ba an gane ko kuma ba mai ido irin na mayu ba yauwa mai dara daren ido wanda yake bakin bakin kiran a ciki karan kuma fari fat su ne ainihin hurun ayin wa hurun ayin ka amsalin lu'ulu'il makanun kowace in ka ganta in ka taba ganin lu'ulu wanda in ka ganye saboda kyansa sai ka ɗauka motsi yake yi sai ka ɗauka idan ka matsa shi matsa shi za ka yi kamar yadda ake matsa roba saboda ainihin kyansa saboda ban sha'awarta to ita mata gidan aljanna saboda tsaron da Allah ta'ala yake bata babu wani ɗan adam da ya taɓa ta in ba mijinta wanda Allah zai bata ba ba wanda ya taɓa taɓa jikinta la ya masu wanna ko in sun wala ko aljani ko mutum ba wanda ya taba taba jikinsu ba wanda idansa ya taba ganin ya taba ganin an tanade su an kulle su saboda ainihin mazajensu, waɗanda Allah ya kaddara zai ba su ka amsalin lu'lu'il makanun shi zama ka ce lu'lu to lu'lu din ma wanda yake cikin wato kwankwansa ba a buɗe shi ba na wani ya gani ko wani ya taɓa an gane ko wa hurun in ka amsalin lu'lu'il makanun a wani gurin Allah ta'ala ce ka annahunna baydun makanun kai ka ce kwai ne wanda yake a boye a kulle a wani gurin Allah ta'ala ce ka annahunna liyaqutu wal marjan duka wannan Allah subhanahu wataala yake ba. kuma duk matar da ka sani a nan duniya idan Allah ya ba ta aljanna to ta koma siffar 'yan gidan aljanna in baka ce ta koma fara in gajera ce tana son ta zama doguwa ta koma doguwa in mummuna ce ta koma kyakkyawa saboda yadda suke son kanta haka Allah zai bayyana ta ainihin wato a gidan aljanna Allah ya samu dace na jaza'an bima kanu ya'malu Allah ya ce wannan gaba daya sakamako ne na aikin da ainihin wato suka kasance suna aikatawa su yan gidan aljanna sakamakon azuminka sakamakon hajjinka sakamakon biyayyarka ga iyaye sakamakon biyayyarka ga manzo sallallahu alaihi wasallama da kaunarka a gare shi sakamakon zikirinka irin wanda shari'a ta ce ka yi da sauran da'ar da kai wa Allah sakamakonta shine wannan abin da Allah yake baka labarin zai baka Allah baka ba shi yasa nake ce da mata tun a nan duniya ku yi kokari ku fara training na zama da kishiya saboda a lahira babu wata mata da za ta zauna daga ita sai mijinta kowace da kishiya za ta zauna kai ma da ka zauna da mace ɗaya to ka canja ka ƙara don ka yi tirenin ko kuwa eh, to an kai zama ka saba an ba ka matsala eh gara ka saba wato ainihin da abin nan Allah ya samu dace eh mu dai muna ta tirenin jaza bima kanu amalu. ko da yake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ba wanda ya isa ya shiga aljanna dan aikinsa sahabbai suka ce har ah, da kai ya rasulullahi ce hattani illa an ya tagammada ni Allah bi rahmati sai dai idan Allah zai lullube ni da rahamarsa ya sa ni aljanna to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai faɗa haka akan kansa to ina ga kai ko ni amma kuma gashi nan Allah ta'ala ce jaza'an bima kanu ya'maluna shi aikin da zaka yi wa Allah ya baka aljanna ba wai girman aikin ko yawansa ake dubawa ba a'a da'ad da kai kai aikin da Allah yake so ita ake kalla Allah ya ce kayi kayi wannan abin da Allah ya ce mu ɗauki misali sallah sallah Allah ya ce ka yi sallah ka yi sallah yadda Allah ya ce zuwa a yi sallah don Allah ya sallah a zahar raka a ce tun daga tsarki zuwa alwala zuwa ita sallar gaba ɗayanta za ka yi ta a nitse komai ka yi shi a nitse wanda tsawon lokaci zai cika kana yi tun daga alwala mu ɗauka za ka yi minti talatin yanzu da allah aikin da ka yi a nan a nan duniya aikin da ka yi a minti talatin in biyan ka za a yi nawa ya kamata a biya ka an kyautata maka aikin minti talatin akan an an yi almubazzaranci an baka abin da ka taba zaton za a baka ba nawa za a biya ka mu ɗauka a baka dubu biyar dubu biyar ko kullum kana da naira dubu ashirin da biyar kenan haka ne dubu ashirin da biyar so goma nawa kenan dubu ɗari biyu da hamsin so uku nawa kenan dubu ɗari bakwai da hamsin to Allah yanzu idan kana aikin a ce wannan abin da kake samu a ciki za ka sayi 'yan mota da za ka hau a ciki za ka ainihin wato ciyar da iyalinka ka kula da lafiyar iyalinka ka kula da kudin makarantar 'ya'yanka ka kula da ainihin gurin zamanka yadda za ka ɗan kyautata shi nawa kake jin za ka iya tarawa wanda zai saya maka aljanna ardu har samawati wal ardu ba wai aljanna ba a nan duniya kafin ka tara filin da ya kai fadin filin duniyar nan wannan irin albashin naka misali na shekara nawa za ka hada ya iya saya maka guri wanda yake ya kai fadin sama da ƙasa eh? yanzu ko ana in kana son ka sai fili a gra ko kana son ka sai fili a abuja mai tama In-na jin nan da aka ci tsada ko inda ya fi ko ina tsada kana son ka saya kafin ka tara kuɗin da ka yi aikin inda ya ma'aikaci ne kai ka tara kuɗin da zai iya saya maka fili a wannan gurin sannan kuma ba wai filin kawai ba a gina gurin yake da ainihin lu'ulu'u daga ciki ana gano waje daga waje ana ganin ciki sai dai kawai a sa su tara don ainihin wato a ainihin wato su da kai wannan fa aljanna kenan to kafin ka iya tara abin da zai iya saya maka aljanna inda a ce biyan ka ake yi wannan ibada da kake yi ka tara abin da da shi za ka sai fegi a aljanna a gina maka da wannan da gwalagwale da abin nan za ka iya tara kudin za ka sai wannan amma sai ka yi ɗan abu kankani yanzu sai mu taro gaba ɗaya mu nan mu yi sallah amma wani sai Allah ya ba shi ladan lada ɗari bakwai wani sai Allah ya ba shi ladan da babu iyaka wani sai a ɗauki sallah ta sama a wurga masa kayan sa ba a so kuma ga yadda an yi sallah aka ne ko ba haka ba to don haka yan uwa kamar yadda manzon Allah ya faɗa aikinka ba zai iya tara maka abin da zai mallaka maka aljanna ba amma tun da dai Allah ya ce ka yi kayi Allah ya ce ka bari ka bari to wannan yi din na yi bari na bari shine Allah zai kamba maladan sai ya baka aljanna har ya saukar da yardarsa a kanka ya kuma ainihin amince maka har abada ba zai fushi da kai ba Allah ka aminta mana aljanna na'am لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما ɗaya daga cikin ni'imomin gidan aljanna Allah ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima dan aljanna ba zai ji yasashen zance a gidan aljanna ba ba zai ji ashar a gidan aljanna ba ba zai ji habaici a gidan aljanna ba ba zai ji gulma ba ba zai ji waɗansu suna yi da waɗansu ba ba zai ji ana jifa waɗansu da mugayen laƙabba ba duk abin da kunnensa ba ta son ta ji ba zai ji ba ba zai ji kaɗe-kaɗen da ainihin wato ba su da amfani ba a gidan aljanna duk wani yasasshiyar magana Allah ta'ala ce la yasma'una ba za su ji ta ba wala ta'sima haka nan duk abin da yake wato abin da yake mato ya kunshi sabo ya kunshi laifi ba za su ji ba sai me illa qilan salaman salama wannan shine ake kira al-istisna'ul munqati al-istisna'ul munqati shine ya zama na tsakanin mustasna abinda aka togace da kuma abin da aka togato daga ciki ba jinsin su ɗaya ba kun ga idan aka ce la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima lakin yasma'una salaman salaman kun ga salaman salama jinsin sa daban lagwan jinsin sa daban an gane ko saboda haka Allah ta'ala ya ce la yasmuna fiha lawan wala ta'zima kaman ya ce ne il lakin sai dai yasma'una salaman salaman ita ce ga ɗan gidan aljanna kamar yadda Allah ta'ala ce wa tahiyyatuhum fiha salam wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum mutum haka Allah ta'ala ainihin wato ya faɗa a cikin alkur'ani mai girma na'am wa ashabul yamin ma ashabul yamin hmm. hmm. wa وفتيات وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة الله أكبر وفرش مرفوعة يا نعم Allah ta'ala ce wa ashabul yamin yanzu ta an mana magana akan al-muqarrabuna as-sabiquna as-sabiquna ulaika al-muqarrabuna fi jannatin na'im yanzu kuma Allah ta'ala zai sake mana magana akan ashabul yamini Allah ya samu a cikin su ma ashabul yamin me ya jiyar da kai girma da daraja da matsayi na ashabul yamin fi sidrin mahdud suna cikin sidir sidir kamar yadda muka sani magariya tana da kaya ko ba ta da kaya eh tana da kaya wani balaraban ƙauye ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasu lallahi ka ce aljanna gurin jin daɗi ne amma kuma na ji ana maganar magarya magarya kuma tana da ƙaya kenan yan aljanna za su rika sokewa za su soke hannun sai annabi ya ce a ka duba ka ji saurari ayan ba ai ta aka ce fi sidirin mahdud mahdud wanda Allah ta'ala ya ciccire ƙayar daga ciki magarya ce amma ba babu kaya a jikinta sannan a duk gurin da kaya ke hudowa sai Allah ta'ala sai ya sanya huda ta irin su ayaba da sauran kayan marmari a gurin da kaya ke fitowa kuma mangu wannan kan wannan wannan kan wannan dodo dodo a maimakon kaya sai kayan marmari dodo dodo a ina a jikin magarya? in ban da aljanna ina za ga wani wa zillin mamdud ga inuwa mai tsawo manzo Allah ya ce kamar yadda hadisin Buhari ya faɗa wato ainihin a cikin gidan aljanna akwai bishiyar da sai ka yi tafiyar shekara ɗari kafin ka wuce ainihin wato ka fita daga cikin inuwarta shi yasa ma ake ce da aljanna ɗin aljanna saboda tana tare da itatuwan da suka lullube ta gaba daya kun ga gonaki akwai bustan akwai hadika akwai aljanna ko eh bustan shine kamar inda ake shuka eh, dawa masara gero shinkafa wanda ana kiransa bustan amma gurin da yake kayan marmari ne manya-manyan itatuwa waɗanda suka lullube gonar to wannan lullubewar ita ce jan ɗin shi yasa ake kiran jinjiri aljanin shi yasa ake kiran aljani aljani saboda a boye yake ba a ganinsa shi yasa ainihin wani gurin ma Allah ta'ala ya ce wato ainihin mala'iku ma ya kira su da wannan sunan waje alu bainahu wa bainal jinnati nasaba kai ma ida aljanin ne ko wa idan antum ajinnatu bi butuni ummahatikum lokacin kuna lullube a cikin tukunan iyaye ba a ganin ku an gane ko to saboda haka aljanna tana lullube da irin waɗannan bishiyoyi shi yasa ba ake kiranta aljanna din saboda ainihin ba ba guri bane a buɗe haka yanda ko eh, ake ganin komai da komai a wa zillin mamdud sannan Allah ta'ala ce wa ma'in maskubin da ruwa wanda yake ana ainihin zubo maka wato ruwa wanda ba zuwa za ka yi ka ɗebo da kanka ba ba zuwa za ka yi ka kama baki ka sha ba ba zuwa za ka kana ɗebowa da hannu kana sha ba a'a zuba maka za a yi gwargwadon yadda kake buƙatar a zuba maka in kana buƙatar iyalin ka zuba maka zuba maka in kana buƙatar yaron gida ya zuba maka kai da iyalin ka ya zuba maka. kai dai ba a yadda ka sha ba a yadda ba a ɗora maka ka yi aiki ba in kuma kana so ka yi ba hana ka ba ba na gaya muku akwai wanda shi ya zo sai da manzo Allah shi zuwa ke aljanna ya samu gona ya rika zuwa noma Rabi eh, ya ce to da abin da kake so za ka samu sai ka je ka ta noma eh, a mu da yanzu ne da yake gwamnati ta ce a koma gona za mu koma amma mun ji aljanna ba za mu yi ba an gane ko wa zillin mamdud wa ma'in maskubin da ainihin wato ruwa wanda yake abin kwararowa ma'ana ana ainihin wato zubo maka ruwa gwargwadon yadda kake bukatar wato ainihin a zubo maka Allah ka arzuta mu sai Allah ya ce me wa fakihatin katira da kuma abubuwan marmari kun ga su ma ashabul yamini su ma duk bangarorin ni'imomancin da aka yi wa mukarrabuna su ma suna da irin nasu tana yi wa matsayin ba ɗaya ba ne saboda abin da za a bawa annabawa ba lalle ne a ba waɗanda ba annabawa ba ko ba ka bane wa fakihatin katira su ma da mini akwai abubuwan marmari waɗanda suke masu yawa kala kala ɗanɗanan da launinsu, su da ƙanshin su ga sunan kala kala la maqtu'atin wanda ba ta karewa ka san babban matsala abin marmari akwai wanda kana son sa amma sai lokacinsa ya wuce ko ba ka bane yanzu ina jin yanzu ai ba rake ko ko ya fara zuwa akwai abubuwan marmari wanda yanzu babu su sai nan gaba za a same su su kuma wannan da ake su yanzu sai ka neman su a wani lokaci nan gaba ka rasa ko kuma ba wannan ba akwai abubuwan marmari wanda ba za ma ka gansu a nan najeriya ba sai ka je wata ƙasar kawai misali ka je saudiya sai ka kayan marmarin da kai baka taɓa jin ma sunansu ba to su yan aljanna babu wani abu da ake samu a wani guri wanda babu a gidanka komai akwai Allah ka ba mu la maqdu'atin ba ta yankewa a ce ta kare ko a ce ta ya wuce sai kuma an jira kaka ya yi a sake samu a wala a kuma ba wanda za a hana ka tabawa ba za ka je ka taba wani ta a kai banda wannan a'a duk wanda ka gani ka cira ka ci aljanna ce an gane ko Allah ka bamu kullama rizqu minha min samarati rizqan qalu hadha alladhi rizqina min qabl fa utubihi mutashabiha duk lokacin da Allah ya kawo wani kayan marmari sai ta ah, wannan ai shine wanda aka ba mu dazu ko jiya amma kuma shi sai ya dandana ya je sai ya ji ba irin na jiyan bane kanshin ba irin na jiya bane dandanan ba irin na jiya bane komai ba irin na jiya bane Allah ya gane da mu na'am wa furushin marfu'a da ainihin shimfiɗu waɗanda suke masu tudu kaga da inda kaga shimfiɗa mai tudu to akwai wadata a gurin idan tudun ake bukata amma kuma shi dan aljanna ko mai tsawon shimfidarsa ko gadansa ko kujerarsa to lokacin da zai zauna ita ce za ta tankwaro daidai inda yake bukata ba shi ne zai mata takala ya hau ba saboda jin daɗin da Allah ta'ala yake son dan aljanna ya yi Allah ka ba mu aljanna na inna an anan Allah ta'ala yana cikin yi mana magana akan nau'i nau'i na kayan marmari wanda Allah ya tanada a gidan aljanna وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة ولا غير مما يشتهون da sauran abubuwan da Allah ya gaya mana a baya kwatsam sai kuma magana ta karkata zuwa siffanta matan gidan aljanna da yadda Allah ya fare su su matan gidan aljanna ba kamar matan duniya waɗanda suka fara da ainihin jinjirantaka suka ba suka taso har suka girma a hankali a hankali a duk matar da ka gani a gidan aljanna to tun ran da Allah ya yi ta haka ya yi ta ba a hankali a hankali ta girma ba duk gaba daya an sha'ana hunna in sha'a to amma me ya kawo tunda in aka ce inna an sha'ana hunna wannan zamirin ya odo ilal nisa' kuma gashi ba a yi mana maganar annisa ba saboda bisa al'ada azamiru ya odu ila aqrabi mazkur idan na ce da ibrahim da abdullahi sun zo har na ce masa yaushe kuka zo wa na cewa yaushe kuka zo na ce abdullahi da ibrahim da haruna sun zo sai na tambaye shi yaushe kuka zo wa tambaya haruna ba abdullahi ba ba ibrahim ba saboda azamiru ya udu ila aqrabi mazkur wanda aka ambata na karshe to damiri kansa yake dawowa to mu abinda muka ga an ambata anan baki hakan kafira la maqdu'atin wa la mamnu'a ita ce aka ambata wa furushin marfu'a ko kuma ainihin shimfiɗa wanda suke mai ainihin tsawo mai ɗaukaka mai ni'ima malamai sai suka ce ba a ambaci mata ba kafin a ce an sha'awana wanda in sha'a amma an ambaci shimfiɗa kuma jin mace mai sanin ƙimar kanta to ta san darajar shimfiɗa ta san darajar tsaftace gurin zaman mijinta da gurin zamanta da ɗakin mijinta da kula da shimfiɗa gidanta haka ne ko ba Dakanan munasabar ambatar shimfiɗa ita ya kawo a ambaci mace saboda abubuwa guda biyu ne da ba a iya raba su ba a iya raba mace da ainihin kula da harkar shimfiɗa ba a raba shimfiɗa da ainihin kula da ainihin wato mace an ana wannan in sha'a Allah ya ce fa Allah wannan abkara gaba ɗaya sai muka sanya su 'yan mata bujuroyi su ba ainihin wasu 'yan ƙanana ba su kuma tsofaffi ba a turaba ko urban a turaba urban a turaba wato gaba ɗayansu Allah ka ba mu mm, wannan na jin kuma bari sai gobe na ƙara ta ce mana lokaci yayi ci gaba wannan zabara ta rasu yanki eh za mu take ta ne yan uwa dan na ga tun dazu ne kamera yana cewa lokaci yayi lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana za mu za mu tashi daga inda muka tsaya a yanzu mu maimaita ayar domin a ci gaba da inda aka tsaya a jiya a taimako da aka roƙi yan uwa su bayar na marayu an samu naira dubu tara da dari biyar da biyar an sami naira dubu tara da dari biyar da biyar allah ya saka waɗanda suka bayar da alkhairi allah kuma ya mayar musu da mafi alkhairin abinda suka bayar allah ya sa ya zama sanadiyar samun rahama allah a lahira allah ya sa an biya abinda da za a samu aljanna a gobe kiyama akwai tambayoyi na to mala ya ce tambaya guda ɗaya ce ta zo musu ita ce wato azumin tsoho wanda yake bai da lafiya kuma ga tsufa ga rashin lafiya to a akwai abuwa guda biyu abu na farko Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin wanda Allah ya kaddara bai da lafiya automatically a lokacin da baya da lafiya Allah ya dauke masa azumi ba sai yayi ba sai ya rama a lokacin da ya samu sauki idan ya ƙi yin azumi sorry idan ya ƙi ajiye azumi kuma sakamakon yin azumin ya mutu ya kashe kansa saboda Allah ya bai sauki ya ki dauka sannan kuma dangane da kasancewa ta tsoho Allah ya ce wa alal ladina yutiquna hu fi diyatun ta'am miskin waɗanda suke yutiquna ma'ana yasumuna sawma bi mashaqqa suna yin azumin amma fa saboda tsufa da kirfi je kaiwa da kyar suna yin su a wahalce a galabaice to su kuma abinda Allah ta'ala ce fidiyatul ba'amu miskin su ba da fidiya a maimakon azumin shine su ciyar da mabukaci kwaya daya sai ka samu wani mabukaci ka ba shi abin da ya isa ya ciyar da shi garba ka samu wani kuma gandai ka ba shi ka ba shi abin da ya isa ya ciyar da shi a lokacin da ya kamata ya ci to in ka ba shi Shi shikenan ba sai kayi wannan azumin ba ciyarwar ta ɗauke maka azumi wannan shine abinda ya kamata wanda ya kasance tsoho kuma baya da lafiya in baka da lafiya shari'a ta yadda ka sha azumi in ka warke karama iya adadin abin da ka sha ayyaman ma'adudat kaman kana minkum mare da zawa safarin fa iddatun min ayyamin ukhra ko kuma idan tsohuwa ne wa alal fi yutiqunahu fidyatun ta'am miskin Allah ya samu dace abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka gudu Allah ta'ala ya fi mana dan uwa muna ƙara zaburar da ku game da abin da ya shafi harkar marayun nan mu yi ta a matsayin addu'a muke wa ƙasar mu da taimakon marayu addu'a muke wa jihar mu da zamakon marayu addu'a muke wa ainihin wato kawunan mu da 'ya'yan mu da ainihin wato wannan taimako na marayu da yadda muka faranta masa Allah ya faranta mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin okay sorry baga ta